This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma kuna iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya fara'a nomad dalol da kuma niyya kuna kuma iya kama mu kai tsaye a duk duniya a duk lokacin da kuke bukata ta shafinmu na intanet a voahausa.com a duk lokacin da ake so. Jama'a Assalamu alaikum Usman Kabara ne ɗauke da shirinmu na safe sannan kuma ina tare da Grace Alheri Abdu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. yanzu bari mu fara da jin yadda duniyar tamu ta waye gari to na kasuwannin hannayen jarin kasar china sun sake faduwa a lokacin da aka bude hada-hadar kasuwanci yau talata da sama da kashi shida bisa ɗari koriya ta arewa ta amince za ta daina yada shirye-shiryen farfaganda a koriya wato a koriya ta kudu bayan da pyongyang ta bayyana alhini kan tashin bama-bamai da aka ɓoye ƙarƙashin ƙasa kana shugaban amurka barack obama ya sanar da waɗansu matakai da zai ɗauka yunkurin sauƙaƙawa ko kuma shawo kan ɗumamar yanayi To ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi na jihar Taraba sun koka fa kan rashin albashi. a ce karamar hukuma da ta ci bashi a banki ta gagara biyan albashi wai sai dan albashin da ake ba ma'aikaci za a cira ana takurawa ma'aikaci dan albashin da yake samu Tofa, menene alfanun ziyarar shugabannin duniya da suke kaiwa Najeriya? duk in ƙasa ta zama karɓaɓɓiya a duniya to za a dinga samun irin waɗannan ziyarce-ziyarce idan kuma ya zama akwai wata matsala da take ta da hankalin al'umma a duniya ya zama ƙasa an ware ta to za a ga tattalin arzikinta yana ta yin baya-baya. To akwai kuma shirin tsaka mai wuya amma fa duk sai bayan cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Kasuwannin hannayen jarin kasar China sun fada lokacin da aka buɗe hada-hadar kasuwanci yau talata da sama da kashi shida bisa ɗari a farkon hada-hadar kasuwancin kafin daga baya ta ɗan cira. Jiya Litinin wato fargaban rashin tabbas kan tattalin arzikin China ya haifar da faduwar hanayen jari da farashin man fetur a duk fadin duniya. hanayen jarin Shanghai sun faɗi da kimanin kashi 8 bisa ɗari. babbar kasuwar kasar japan ta yi asarar sama da kashi hudu bisa ɗari na hong kong kuma ya faɗi da sama da kashi biyar kasuwannin hannanen jarin amurka sun yi ƙasa jiya inda hannun jarin do ya faɗi da kashi biyar cikin ɗari cikin 'yan mintoci da aka buɗe kasuwa hada-hadar kasuwancin bayan an wuni ana kwangaba baya kuma a kasuwannin sai da hannayen jarin hannayen jarin amurka suka faɗi da kashi uku bisa da digo shida cikin ɗari kofi a lokacin rufe hada hada kasuwanci manyan hanayen jarin kasashen turai sun fada da kashi hudu bisa ɗari ko kuma fi hanayen jarin sunset na ƙasar india su kuma sun fada da kashi biyar cikin ɗari faduwa mafi girma cikin shekaru shida farashin kayayyaki da dama sun faɗi inda farashin ɗanyen mai ya faɗi da sama da kashi hudu cikin ɗari faɗuwa farashi mafi girma kuma cikin shekaru shida haɓaka tattalin arzikin ƙasar china ta kasance babbar kasuwar kayayyaki daban-daban na shekaru masu da dama waɗansu matakai da aka ɗauka da suka shafi tattalin arzikin da suka haɗa da rage darajar kuɗin ƙasar na bazata sun sa masu zuba jari ta baba a kan matsayin tattalin arzikin ƙasar da take matsayi na biyu a ƙasashen duniya da suka fi tashi a fannin tattalin arziki. koriya ta kudu ta amince za ta daina yada shirye-shiryen farfaganda a koriya ta arewa yau talata bayan da pyongyang ta bayyana alhini kan tashin nakiyar da aka ɓoye ƙarƙashin ƙasa da ya raunata sojojin koriya ta kudu guda biyu ana cimma an cimma yarjejeniyar ce bayan wani zaman tattaunawa mai gauni na tsawon sa'o'i talatin da ya kawo ƙarshen takun sakar da ake yi kan yankin na koriya da ya yi barazanar da suka yi barazanar kai ga ƙasashen ɗaukar matakan soja mai ba shugaban kasar koriya ta kudu shawarwari kan harkokin tsaro kim kwanjin ya ce kasashen koriyan guda biyu sun amince za su tattauna da juna ba da dadewa ba ko a seoul ko kuma a pyongyang dangane da inganta dangantaka tsakaninsu bayan shekaru 62 da kawo ƙarshen yaƙi da suka yi bayan sun cimma daidaituwa amma ba yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya ba bangarorin biyu sun ce a watan satumba za su ci gaba da aiwatar gabatar da shirin sada dangin da aka raba lokacin rikicin zaman doya da manja amurka babbar abokiyar koriya ta kudu ta yi maraba da wannan yarjejeniya ta kuma bayyana fatar ganin an kawo ƙarshen zaman tankiya da ake yi a yankin koriyan Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya bayyana yarjejeniyar a matsayin yi da wajewa ya ce yanzu zaɓi ya rage Koriya ta Arewa ta ɗauki mataki ba ta tabbaci kawai ba dangane da ayyukanta na soji a kan iyakar da ke tsakanin ƙasashen tun farko jiya litinin shugaban ƙasar koriya ta kudu park gyonye ya buƙaci makwabciyar kasarsa wato ta kwaminisanci da ta nemi gafarar raunin da ta ji sojojin kasar ta koriya guda biyu sol ta ce ba za ta rufe na'urar karar aman sauti da ta kafa akan iyakar ba ba tare da koriya ta arewa ta yi nadama ba koriya ta arewa ta musanta cewa tana da hannu akan wannan lamari shugaban amurka barack obama ya sanar da waɗansu matakai da ya ce zai ɗauka a yunkurin sauƙaƙa waɗanda suka mallaki gidaje da kuma cibiyoyin kasuwanci sayan kayayyakin da ke amfani da makamashi mara guba a sauwaƙe da za su iya saye ba a lokutan baya ba za su iya saya ba shugaba obama wanda ya kasance babban bako mai jawabi a wani taron makamashi mai tsafta da aka gudana a las vegas jihar nevada jiya da daddare ya lura cewa waɗansu kamfanonin mai da na man makamashi suna adawa da yunkurin ƙasa na komawa kan makamashi mara guba mai arha sai dai ya ce ku yi haƙuri babu ja da baya ya ce bayan an shafa shekara da shekaru ana cewa amfani da sabon makamashin asara ce yau mun fahimci cewa ba gaskiya ba ne daga cikin matakan da shugaba obama ya sanar akwai shirin ba waɗanda suka mallaki gidaje rance da za su sayi kayayyakin da ke amfani da makamashi mara guba su rika biya a hankali kawo yanzu dai ana samun cikas wajen samun wannan rance ya ce ma'aikatar makamashi za ta kuma ba da rancen dala biliyan ɗaya domin ƙarfafa fasahar da za ta ba amurkawa zaɓin makamashi jawabin da shugaba obama ya gabatar wajen taron da shugaban majalisar dattijai harry reid ya shirya ya gabatar ne da nufin ɗaukar mataki akasin matsayin kamfanonin makamashi da ke ƙoƙarin yin zagon ƙasa ga manufofin makamashi mara guba da hujjar cewa kamata ya yi a bari mai sha'awa ya nema. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'an kiwon lafiya a kasar Saliyo sun sallami mace ta ƙarshe da aka tabbatar ta harbu da cutar kwayar Ebola daga asibiti jiya Litinin. Matakin zai sa za ta fara kirga kwanaki 42 daga jiya na ayyana kanta a matsayin kasar da ta shawo kan wannan cuta mai kisa. labarin duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na amurka a nan washington dc ma'aikatan ƙananan hukumomi a jihar taraba na fama da ƙagewar albashin watanni wakilinmu ibrahim abdulaziz ya aiko mana da rahoton abin da ke faruwa kamar yadda rahotanni ke cewa yanzu haka ma akwai wasu ƙananan hukumomi a jihar taraban da ke rike da albashin ma'aikata na kusan tsawon watanni biyar yayin da wasu kuma akan ma albashin su ne lamarin da ke jefa su cikin mawuyacin hali kamar yadda waɗannan ma'aikata ke cewa akwai wa'yansu kuma eh, ƙananan hukumomi wa'yanda wa'yansu suna bin wata hudu kuɗi ana turo kuɗi a diga joint account ne muka rasa gane abin da yake faruwa dangane da albashinmu wadda ba wai mu kaɗai ba akwai kungiyoyi kamar su medical and health kamar kungiyar eh, NUT da Nolge. Don yadda salari ya koma banki koyaushe suna bin mu bashi ne ba wai mu ne muke bin su bashi ko abu nan ba kowa riga da ya karbi loan yanzu ya nuna mu muna zaune ban mu da salari muna zuwa aiki ne kawai koyaushe aka saka wata daya muna samun minus ne kawai. Ita ko a nata bangaren haɗakar kungiyar ma'aikatan kanan hukumomi ta Najeriya Nolge Reshen jihar Taraban ta yi gargaɗin cewa ba za ta lamunce ba ga abin da ta kira shakulatin bangaren take zargin ana nuna ma'aikatan ƙananan hukumomi a jihar wanda don haka ne ma ta buƙaci ƙananan hukumomin da abin ya shafa da su gaggauta biyan ma'aikatan hakokinsu don gudun abin da ka iya faruwa. Kwamar Garba Adamu da ke zama sakataren kungiyar a jihar Taraba ya yi bayanin ma halin da ake ciki. a ce karamar hukuma da ta ci bashi a banki ta gagara biyan albashi wai sai dan albashi kuɗin da ake ba ma'aikaci za a cira ana takurawa ma'aikaci dan albashin da yake samu wannan hukumomi akwai su kamar su ardokwala wanda muna nan muna fama akwai karamar hukumar lau ita ma tana wannan akwai karamar hukumar zing wanda ta muna zargin tana wannan akwai gasol amma duk mun aika musu wasiku Bayan da za a yi ka cire kuɗin ma'aikaci ka biya wani bukatu na kanka in ka dubi albashin makanta nawa ne. na da yi kokarin ji daga bakin babban sakataren ma'aikatan kanin hukumomi da masarautun jihar alhaji bello yaro game da zargin da ake yi na cewa zaftar kudaden da ake wa kanin hukumomi shi ke hana biyan albashin to amma ko abin fa ya cutura don ko na je ofishinsa an ce bai nan haka nan ma na ta buga wayarsa ba a ɗauka ba kuma na aike masa sakon kata kwana to amma ko babu amsa ko da yake gwamnan jihar taraba Taraban Akitidare Isaku ta baki mai bashi shawara ta fuskacin harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa ya ce ba haka zancen ma yake ba inda ya danganta lamarin da tantancewar da ake wa ma'aikata a jihar. Idan misali Taraba State da generating revenue da take da abin da take samu a gwamnatin tarayya misali da baki ɗaya tana biyu ne ma'aikacin biliyon biyu suna ɗauka biliyon ɗaya da dubu da miliyon ɗari takwas ba saura miliyon ɗari biyu ba to population na taraba shine duk ma'aikata ne so sauran mutanen da ba ma'aikata ba shikenan su kan ba yan taraba ba ne ko biyan albashi shine kawai aiki tuni ma dai wannan matsala na rashin biyan albashi ya soma shafan yan kasuwa ni na da mai kuɗi baban yara mai sai da kayan blouse a cikin kasuwan jalingo alal haƙiƙa rashin biyan salari na ƙananan hukumomi da kuma wato malaman makaranta wannan ya kawo cikas a cikin harkokin kasuwoyinmu ta wajen rashin kasuwa

Wani alfanu ziyarar shugabannin duniya za ta kara wa Najeriya? Tambayar da na fara yi wa Alhassan Isyaku kauran mata kenan masanin hulɗar ƙasa da ƙasa. Sai ya fara. rayuwar duniya ga baki ɗaya yanzu tsari na tafiyar da harkokin shugabanci na duniya saboda an waye gari wannan abu da ake kira globalization ya sa duniya ta ɗunke ta zama abu daya. duk abin da kake yi ba ka iya zama iya kai kaɗai a cikin ƙasar ka ce ka wada dole sai ka yi hulɗa da kasashen duniya ta hanyar cinikayya ne eh, abin da ya shafi lafiya abin da ya shafi sufu duk wani abu na rayuwa ga baki daya ana hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa idan ƙasa ta kasance ta karɓi a duniya za ka samun irin waɗannan ziyarce-ziyarce saboda ta hanyar irin waɗannan ziyara tsarin ne waɗanda za su shigo za su zo su kalli wani bangare na ƙasar su ga inda za su iya zuwa su zuba jari ko su tattauna da wasu 'yan kasuwa na ƙasa su ga wani yanayi yadda za a haɗa gwiwa a kafa wani kamfani ko wata masana'anta wanda za ta kawo ci gaba a ƙasa ta samo wa da jama'a ayyuka don haka duk in ƙasa ta zama karɓaɓɓiya a duniya to za a dinga samun irin waɗannan ziyarce-ziyarce idan kuma ya zama akwai wata matsala da take da hankalin al'umma a duniya ya zama ƙasa an ware ta to za ka ga tattalin arzikinta yana ta yin baya-baya wannan shi yasa ake son irin waɗannan ziyarce-ziyarce kuma shi ne alfanunsu da ƙasa. Shin akwai wani sabon al'amari ne da ba a zuwa ne ko ko zuwan da ake da biyo tasiri ne a wurin mutane shine abin da nake son mu gane. Idan ya zama ƙasa ta samu wata matsala da ya zama duniya ta sa ta ido ta zama kamar saniyar ware. idan baka manta ba lokacin abacha da ya zama ana takaddama da shi da turawan manya-manyan kasashen duniya sai ya zama sun ja ra'ayin sauran kasashe an ware najeriya ta zama daban da zaran ana kawo yanayi da eh, lokaci ya yi shugaban kasa a bace ya rasu idan baka manta ba an ta samun irin waɗannan abubuwa na ziyarce-ziyarce a gayyaci shugabannin su je ko kuma wasu shugabanni su zo kamar ana nuna wa duniya cewa yanzu najeriya nan da za take a kulle yanzu ta buɗu yanzu mai zuba jari na iya zuwa masu yawon shakatawa na iya zuwa to wannan shine abin da yake faruwa lokacin shugabancin da ya wuce an samu wani yanayi da kasar ta shiga wani hali ga dai masifar rashin eh, zaman lafiya tashe-tashen hankula da kashe-kashe da sata al'umma da kuma rikici na siyasa da ya tabaibaye kasa sai ya sa duk kasashen duniya suna ma kasar wani irin kallo na wani wuri ne da bai kamata a je ba to samun eh, canjin gwamnati musamman samun shugaba muhammadu buhari da ya zama kasashen duniya sun karɓe shi sun yarda da shi kusan kowa yana tunanin cewa shugabancin Muhammadu Buhari zai kawo canje-canje wanda za su tabbatar da zaman lafiya da ci gaban ƙasa waɗannan suna ɗaya daga cikin abin da yake sa kake ganin ana yawan ko a zo ko a gayyaci shugabanni su je mm. domin a yi irin wannan tattaunawa da za ta kawo yanayin da za a zuba jari a ƙasa waɗanda da suke tsoron ƙasar saboda tashe tashi hankula da rikicin siyasa da ake ganin kamar ƙasar za ta wargaje yanzu sun suna ganin cewa an samu yanayi da za a samu ɗorewar ƙasa kuma za a samu zaman lafiya saboda haka idan sun yi ƙoƙarin kawo jari ba za su yi hasara ba wannan shine abin da yake faruwa. To za mu ji ƙarshen wannan hira a shirinmu na hantsi in an jima yanzu ga shirinmu na gaba. saka mai wuya. to mala ali ba ta ma gidan da yake ciki ya fi wannan wanda yake ciki ba to in eh. haka ne ba sa a tattalin ba a nan ya zauna a wanda yake ciki ai tsarin mulkin da ya ba kuma aka kira shi mataimakin gwamnan Kano wannan tsarin mulkin ne ya ba shi dama a tanadar mushi gida a tanadar mushi ofis a tanadar mushi kuma aikin yi wannan duk tsarin mulki ne ya ba da wannan damar ai addinin musulunci ko in kana malami ko in kana ma kowane irin mukami ai ba a ce karka ji ko karka zauna a muhalli mai kyau kamar inda kowa yake zama wannan doka ta ba mutum dama ya zauna ba a wannan ba hujja ba ce jama'a ku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai waya wai koya kana suke ji ne game da kudurin gwamnan su na kashin naira miliyan 180 domin gyaran gidan mataimakinsa sunana isa bellaja wanda aka fi sani da dattijan arziki ra'ayina kuɗi sun yawa kuma gyaran ba a buƙatar sa me za a yi da shi gwamna da shi mataimakin gwamna a gidansa ya kai gidan da za a bashi yanzu da can gidan da yake zaune shi mataimakin gwamna gidansa bai kai gidan gwamnatin da za a gyara shi ba sunana abdullahi mai kana zara ni ra'ayi na a ta da wannan gyara da za a yi na gidan deputy gwamna abu ne mai kyau domin idan ka kalli ginin tun lokacin audu ba iki to amma a kalli nauyin kuɗin saboda rashin ma kuɗi a ƙasa da jiha ga yadda gwamna da izo sai da irge wasu ministry ya haɗe wasu ministirin sakamakon yanayin da jihar take ciki da ƙasa ya kamata a kalli kuɗin abin mamaki ne a ga cewa a cikin manyan jihohi guda biyu na arewa wato kano da kaduna ne jam'iyyar apc za ta fara samun matsala da baraka da rikici tun da gurguri haka watanni uku kacal bayan hawan su kan mulki yayin da kaduna ce ce kuce yake neman ya barke tsakanin gwamnan jihar nasiru el rufa'i da kuma dan majalisar dattawa wa sani wanda za mu zo kan wannan rigimar daga baya a wannan shiri insha allah to a kano kuma gwamna abdullahi umar ganduje ne ya soma shan sukan lamiri bayan da aka ce ya kori 'yan shara sannan kuma ya zo ya kudurta zai kashe naira miliyan 180 wajen gyara mataimakinsa hafiz abubakar gidan da zai zauna a ciki to a kan wannan ne a yau muke so mu jin muhawara tsakanin alhaji musa dan birni na jam'iyyar adawa ta pdp da kuma alhaji murtala zainawa na bangaren jam'iyyar apc mai mulki wanda shi murtala muka nema ya gaya mana hujjar kashe kusan naira miliyan mitan a wannan aiki na kwaskwarima. to uzu billahi minash shaitani rajin bismillahir rahmanir rahim malam aliyu <clears throat> kamar yadda kai magana akwai dan gyara kaɗan kafin in ci gaba da bayani ba mai girma gwamna ne shi shi kaɗai ya kashe zunzurutun kuɗi ko kuma ya ce za a kashe zunzurutun kuɗi a miliyan ɗari da tamanin bisa gyaran gidan mataimakin zaunawa a majalisar zartarwa ce ta jihar kano a ƙarƙashin jagoranci shi mai girma gwamna dr abdullahi duje OF Academy Islam kamar yadda ka sani bisa doka majalisar zartarwa ta zauna tana shiryawa yadda za ta aikace aikacen jama'a da gudanar da mulki da kuma yin wani abubuwa da ya shafi al'umma ana zama a wannan lokaci a zartar da abin da aka amince da shi na majalisa za ta aiwatar a gwamnati. Mm. A wannan lokaci kamar yadda ka sani ko ina ake a tsarin mulki wanda ya ba da dama a kashe kuɗi an kawo majalisar zartarwa ta wannan lokaci da suka zauna wa ya kawo maganar wa kawo maganar majalisar a ina jin tun da aiki ne na gyare-gyaren gida ina jin ba zai wuce ma'aikatar ayyuka ba ko ma'ana dai gwamnati ta kai maganar a majalisa kenan eh dama majalisar zartawa gwamnati za ta kai mana to mu je a ƙarƙashin jagorancin shi jagoran gwamnati ba? Eh kwarai ko kuma musamman da yake mataimakinsa ne ba za a ce an kai wannan magana ba da saninsa ba. Yawwa kuma koma kamar yadda jama'a suke magana abin da ya kawo ce kuce ina jin su wanda ba su fahimci magana ba magana ake ta gyaran ofis amma ina jin watakila su mutane ba su fahimta ba gyaran ofis ba ne gyaran gida ne. eh mun ji an gyara wannan magana da an ce sa ne wanda duka duka watanni hudu da gina shi shi yasa mutane ma suka zaburo to amma daga baya aka ce gida ne amma har yanzu dai muna kan magana Alhaji Murtala wace hujja ta ba da damar cewa ya kamata a kashe mm, naira kusan miliyan metan wajen gyaran gida. to malali aliyu hujja da doka kamar dokar da ta ba da ofis din shi mataimakin gwamna din ya zaɓa ya tsaya zaɓe a zaɓe shi a ba shi gida a ba shi ofis a ba shi mota amma kafin a kawo wannan magana akwai gidan eh, gwamna ya sami gida a gyara mishi kamar inda doka ta ba kowane ɗan ƙasa dama idan ya kai wannan matsayi. Alhaji Murtala ga wanda bai san Kano ba wannan gidan da muke magana gidan da shi Ganduje ya zauna ne lokacin da yake mataimakin gona ko wani gidan ne daban. kwarai shine shi ne to shi kenan to ina zuwa to bari in dan ja maka burki tukuna zan zo in kara baka dama eh, ka ƙara fayyace amma kai Alhaji eh, Musa dan birni ku da kuke abokan adawa da kuka ji wannan magana me me ku me martan ku game da ita to jama'a assalamu alaikum wannan rana ne albarka ta wannan shiri da zamu yi muna jama'a da kasa da Kano sallama irin ta addinin musulunci domin abu ne wanda ya shafi kanawa a matsayin mu na mutanen kano kuma wanda kuɗin nan da aka ambata za a kashe miliyan ɗari da tamanin muna da haƙƙi a kansu ko dai majalisar zartarwa ce ta jiha ta ba da dama a yi gyaran a yi kwaskwari ma akan miliyan ɗari da tamanin lallai lallai akwai abin bincike a kai domin dalili halin da muke ciki da ƙasar take ciki ana kuma gwamnatin da take cewa tana tsantseni kan wasu abubuwa da dama wanda sun sha kan al'umma an kasa shawo kansu musamman kwana-kwanan nan su dubu biyu aka ce an jingile su domin ana biyan su miliyan ashirin da biyar a kowane wata kuma suna tsarkace kano ne da sakace dukkanin magudanar ruwa da aikata aikata da kuma camun abin yin kuɗi na shiga hannun al'umma aka ce an dakatar da su akan ce muka ji an samu wata dama ya za a gyara gidan mataimakin gwamna a miliyan ɗari da tamanin dole ne mu magana a kai kuma mu gaya mutane cewa wannan ba ɗauko hanyar gaskiya ba kuma ba daidai ba ne. Amma amma Alhaji Musa tsaya tukuna kamar da su gwamnati suka ba da bayani cewa ya danganta in kana da mataimakin gwamna irin na Kano a ce gidansa ba gida ne da aka karrama shi aka gina shi yadda ya dace da mai mukami irin wannan ku wannan bai ratsa ku bane ne? A wannan ba hujja ba ce. Ai mataimakin gwamna nan ɗan Kano ne. kuma asali ma ya fito daga babban gida gidan almajirci kuma sannan ya fito daga ma'aikata irin ma'aikatar tsangayar ilimi ta ƙasa ma gaba ɗaya domin daga jami'a ya fito a ce za a ƙawata masa gida wanda zai zo ya zauna ya aiki za a kashe masa miliyan ɗari da tamanin a sa masa kayan rayuwa a yana abu ne a jan al'ajabi wanda shi ma zai tunani kasancewa yadda kano take a yanzu yawanci yawanci ma duk na ɗan shi ne girma gwamna ya yi suna cewa sun sadaukar da rabin albashinsu don a tare koma da tattalin arziki a taimaki mutane a taimaki kano na kwatsam a kawo wannan to wannan ba abu ne wanda mutane za su gamsu da shi ba ba mu ci almajiranci ba ne ba kuma hasada muke ba ba kuma tsashi muke ba ba kuma kasancewar mu ɗan kano ba za mu gani mu tsale ba sai mun yi magana ko duk su yarda su gyara domin gyara muke nema a yi ko kuma su yarda su wuce haka to ina zuwa ina zuwa Alhaji Musa to ina zuwa Alhaji Musa eh, eh, Alhaji Murtala bari in ƙara baka dama ka kara bayyana mutane ta yadda za abin nan Mala Ali irin abin nan da ake cewa abin da yaro yaro ya tsinci hakuri na'am a matsayin a matsayin jam'iyya irin ta APC a Najeriya ko a jihar Kano a jam'iyyar APC kamar yadda ka sani da ka sama har jam'iyya ce mai kwatanta gaskiya mai son abu doka kuma tsabtace a kawo tsabta a harkar tafiyar da gwamnati da kashe kudin al'umma. Hmm. To abin da zai bani mamaki shine ai addinin musulunci ko in kana malami ko in kana ma kowane irin mukami ai ba a ce karka ji ko karka zauna a muhalli mai kyau kamar inda kowa yake zama wannan doka ta ba mutum dama ya zauna ba. Deputy gwamna din nan ina tabbatar maka a yanzu malami inda za ka zo Najeriya ka zo jihar Kano in ka je gidan da yake ciki har a yanzu dinnan bai kai gidan deputy gwamna bai kai shi a kyau ba. Amma gidan nan da ake magana cikin gidan difiti gamna. Ya tukuna tsayan gane alhaji murtala abinda kake nufi gidan da yake zaune a yanzu gidan da kuke neman ku yi wa kwaskorima din bai kai gidan da shi mataimakin gwamna yake zaune a cikinsa ba. Ina tabbatar gidansa ne kuma ba. Eh na san Domin saboda haka ba wani bigiya ba ce ko ba wani abin nan bane constitution ne ya bashi wannan damar. Hmm. Sannan gidan nan da ake magana gida ne babban ya kusan kaiwa gidan gwamnatin girma wannan yake ina tabbatar maka gida gida gida a cikin wannan gidan gwamnatin ga gidan difti gwamna din ya kai akalla gida takwas ainihin babban gidan da shi mataimakin gwamnati sauran gidajen nawaye wannan din na gwamnati ne ai gidaje ne na gwamnati wanda yake akwai gidajen saukar baki a ciki akwai gidajen tarurruka akwai gidajen wane ne wanda ni yanzu ka ce ma in je in gyara maka wannan gidan amma da wani ba zan yi ba domin na san kudin kina ganin ma ba za su kai ba amma mun tana wasu abin da suke cewa idan da gwamnatin baya ce wacce ba ta dan mun gwamnatin shi ne magana ta gwamnatin da sauka gwamnatin PDP wannan gidan ba za a gyara maka shi a miliyan dubu ba su a gurin su sannan kuma abin da yake ta iban ce abin da ke gaya maka dariya yau dan pdp ne ke maganar wai tsantseni mutanen da suka shekara shida suna mulki a kasar nan Wadannan ma kawai suke ɗiba ma babu project din babu aikin to yau an waye gari ma gwamnatin da ta fito ta ce za ta kashe kaza a gidan da ci gamna ta faɗa a rediyo da jaridu duk duniya ta ɗauka ai wannan shine cikakken tsantsi yawa to ina to ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa alhaji murtala da abu a fito shi wannan har ku ku ji daga radio america kusan cewa an bada gyaran gidan mace to ina zuwa alhaji murtala alhaji musa da na ji maka tsoron cewa sai eh, kar a ce allura ta to na garma sai sai alhaji murtala ya taba abin da pdp ta yi me zaka ce game da maganganunsa da kaje yana yanzu nan To a gaishe ku, to bari mu tsaya nan sai rana wa yin Allah ya kai mu zo mu ci gaba sai a tsamai zuwan wannan shirin. Yanzu muna godiya ga su bakin namu Alhaji Murtala Zainawa da Alhaji Musa Dan Birni da ko musamman wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya taimaka wajen haɗa mana wannan shiri dan A madadin su duka ne ne Ali Mustapha Sakwato a Washington. To an gaida na Sokoto ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Ya lauyoyin Najeriya suke cewa ne game da maganar shugaba Muhammadu Buhari da ya ce su daina kare masu laifi musamman masu alaka da hana? mai girma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari mutum ne wanda muka san shi ya yi imani kuma ya ba da gaskiya da doka da oda. To sai mu tara a shirinmu na hantsi kafin mu kare ga labarai amma a takaice. mataimakin shugaban ƙasar amurka joe biden ya ci abincin rana a kadaice da shugaba obama jiya litinin yayin da ake raɗe raɗin cewa mai yiwuwa ne mataimakin shugaban ƙasar ya nemi jam'iyyarsa ta democrat ta tsaida shi a matsayin ɗan takararta a zaben shugaban ƙasa da za a gudanar baɗi idan biden ya yanke shawarar tsayawa takara zai kasance babban jami'in gwamnatin obama na biyu da ya shiga takarar yanzu haka dai tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen amurka hillary clinton tana nema ta gaji mr obama idan wa'adin sa na biyu ya kare a farkon shekara ta 2017 kundin tsarin mulki ya haramtawa shugaba obama neman wa'adin zaɓe na uku shugaba obama dai bai nuna goyon bayan wani ɗan takara da zai gaje shi ba yana kuma yaba wa biden da clinton kakakin fada white house george ennis ya ce mai yiwuwa ne mr obama ya goyi bayan wani a lokacin zaben share fage amma babu shakka zai goyi bayan duk ɗan takarar da jam'iyyar democrat za ta tsayar a matsayin wanda zai yi shugabanci ƙasar kasuwannin hannayen jarin ƙasar china sun faɗi lokacin da aka buɗe hada-hadar kasuwanci yau talata da sama da kashi shida bisa ɗari a farkon hada-hadar kasuwancin kafin daga baya ya ɗan cira. To, mun gode a madadin ita Grace Alheri Abdu da ta taya ni da kuma takaitattun labaran za zamu tsaida shirin namu na yanzu sai kuma wanda ya jagoranci shirin Chubahiro Dodo ne sai injiniyan mu na yau Jim Harmon. ni Usman Kabara daga birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Salam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.